Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya kuma kiri. Taron kolin kungiyar manyan kungiyar manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki ta G20 ya zo ƙarshe a jiya Asabar da zanga-zanga na nuna fushi ga manufofin taron da kuma abubuwa da suka da kuma abubuwa da shugaban Amurka Donald Trump ya gudanar wanda suka ɗauki hankali ainihin taron kolin. shugaba trump ya samu tattaunawa mai ma'ana da shugaban rasha vladimir putin inda suka kulla yarjejeniyar takaitaccen tsagaita wuta a ƙasar syria kana kuma ya yi alkawarin gaggauta shirya kulla da shirin ciniki da ƙasar burtaniya sai dai sanarwar bayan taron ya bayyana karara cewa shugaban na amurka ya saba da sauran shugabanni goma sha tara na kungiyar g20 a kan shirin canjin yanayi da kuma yanda shugabannin suka ɗauki manufar trump na fifita amurka akan kowa a matsayi na keɓance kai ne a cikin sanarwar karshen taron shugabannin sun amince da yaƙi da shirin kare masana'antu na cikin gida da kuma wa kamfanonin ƙasashen waje shugaba trump ya shirya ganawa da wasu shugabanni bayan taron kamar shugaban birtaniya wato prime minister birtaniya da na indonesia da singapore da japan da kuma china dakarun tsaron iraki sun ce nan da sa'o'i kalilan za su ayyana nasarar kwace ilahirin birnin mosul wanda zai kawo ƙarshen rabin daular isis da suka yi ikirarin kafawa halkwatan kula da ayyukan yaƙi da daesh ta faɗa jiya asabar cewa dakarunmu suna ci gaba da tinkarin abin da ya rage eh, na 'yan ta'addam wato sauran kiris dangane dangana da bakin kogi wani kakakin ma'aikatar sojin iraki ya faɗa da safiyar jiya asabar a kan talbijin ƙasar cewa shingayen tsaron 'yan tsagiran da yana ci gaba da faduwa ya ce saura taku 'yan kaɗan su kwato sauran gidaje da suka rage hannun 'yan da'ish daga nan ne za su ayyana samun nasara shi ma wani babban sojin amurka brigadier general robert sofge ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa afp a birnin da cewar dakarun iraki na gab da samun ci gaba ko kuma nasara a wannan yaƙi da suke yi a wani gefe kuma ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin kai hari wanda ya kashe akalla mutane 23 a arewacin sinai a misra kungiyar ta da'ish ta ba da sanarwar ce da yammacin shekaran jiya juma'a a dandalinta na yanar gizo jami'an misira sun ce wata mota 'yan kunar bakin wake ne ta tarwatsa a kan shingen binciken motoci da sojoji suka kafa a arewacin sinai yayi wannan harin da aka kai a kusa da kan iyakar garin rafa wasu 'yan bindiga da suka rufe huskokinsu da dama sun je wurin a cikin motoci kuma sun harbe sojoji da ke wurin guda 60 da bindigar nan da ake kira mashin gan a cikin a cewar jami'ai a lokacin da kura tallafa bayan harin 'yan bindigan sun yi awon gaba da makamai da harsashai daga shingen sojojin kafin su arce in ji jami'ai an dai kashe wasu 'yan bindigan a wata musayar wuta kafin su arce su bar motocinsu waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an fada madugun 'yan adawan kasar venezuela leopoldo lopez daga gidan yari zuwa gidansa ana tsare da shi bisa dalilin rashin lafiya bayan ya kwashe sama da shekaru uku a gidan yari na sojojin kasar a cewar lauyan lopez da kuma kotun kolin venezuela a jiya asabar wata sanarwa da kotun kolin ta yi ta fitar tare da ainihin wato tana cewa an yi wa lopez afuwa ne bisa dalilin rashin lafiya da yake fama da shi kana a shafin ta ta twitter kotun ta ce shugaban kotun kolin da ake kira mikel moreno ya yi wannan afuwa ne a ranar juma'a an tsare lopez mai shekaru 46 da haihuwa a cikin watan fabrairun shekarar 2014 bisa zargin ta da fitina a lokacin zanga-zangar kin jinin gwamnati wanda ya sanadiyar mutuwar mutane uku kana wasu da dama suka jikata bayan shekara ɗaya kuma aka yanke masa hukuncin zaman kaso na kusan shekaru goma sha hudu lauyan lopez ɗan asalin ƙasar spain javier carmades ya faɗa a birnin madrid cewar leopoldo lopez yana gidansa a caracas da matarsa lilian da kuma 'ya'yansa sai dai har yanzu dai ba shi da cikakke 'yanci saboda hukuma ce take tsare da shi a cikin gidansa a halin yanzu. kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba rikicin da ya kunno kai ne a zaben ƙananan hukumomin da za a gudanar a jihar Kebbi nan ba da jimawa ba da kuma jihar Legas. Yanzu haka dai ga bisa dukkan alamu za a yi wannan zaɓe a jihar Kebbi ba tare da babban jam'iyyar adawa ba ta PDP. Wannan batu ya kawo tada jijiyar wuya tsakanin hukumar zaɓe da ita jam'iyyar ta PDP domin domin ko ta ce wanda ka raba su sai kuliya har ila yau jami'ar ta ce cikin masu wannan kilbibin da ya sa aka hana ta shiga takara har da jami'a mai mulki wato APC domin kawai ta samu bagas a wannan zaben akan wannan ne wakilin sashen hausa murtala faruk sanyuna ya jiwo muna ta bakin kowane bangare ciki ko har da gwamnan jihar ta kebin kuma bari mu fara da ɗaya daga cikin wanda wannan lamari ya shafa kai tsaye wato ɗan takarar shugaban karamar hukumar argungu a ƙarƙashin jami'ar ta pdp a jihar ta kebin wato alhaji umar na amore ka yi ma masu sauraro bayani shin menene ya faru har aka ce ba da ku ba cikin wannan zaɓen so murtala da in short demokuraɗiyya ce ake yi so ina ji an ce ana demokuraɗiyya dole a ba jam'iyyar dawa dama ta shiga a dama da ita ga kowane irin zaɓe an ce za a yi inda zaɓe za a yi so hukumar zaɓe ta gwamnati ta mun kai takardu an ce ba da mu ba so don haka allah ya san da niyyar mu shiga takara muke gwamnati ta hana a yi zaɓe da mu kamar ya ta hana ayi zabe da ku ana cewa kamar akwai wasu ka'idodi ne da ba ku cika ba kamar kun saba ka'ida na lokacin da aka ce ku gabatar da 'yan takarar ku a wannan hukuma alhamdulillah duk abin da an ka ce mu cika mun cika shi gwamnati tsoro na ta kaji ta yi takara da mu ka'idodi an ce mu kai takardunmu na list kenan na 'yan takara mun kai ranar 27 lokacin da ita shugaban hukumar zaben ya kira shugaban jam'iyya ya gaya mai cewa an ƙara sati guda ga lokacin da sun kasa na karɓar list na 'yan takarar da za a yi zaɓe da su so daga baya bayan mun kai an karɓa daga baya hukumar zaɓe ta kira shugabanninmu cewa su zo su anshi list mun wuce lokacin da an ka ce a karɓi takardunmu wanda an ka ce an ƙara sati guda ya kai kamin wannan lokaci aka cewa ya wuce ana so an danna haƙƙi ne ba a son a yi zaɓe da pdp saboda tsoro ake ji kuma jam'iyya ce kacce ba ta da kowa to jam'iyyar da kacce ba ta da kowa sai ka zo ka kara da ita amma suna kamar yadda ka faɗa ɗin suna faɗa haka cewa a kusan duka 'yan jam'iyyar adawa ta pdp sun narke sun koma 'yan jam'iyyar apc baka ganin kenan eh, magana su da suke faɗa gaskiya ne ce kenan jam'iyyar kenan babu ta to in babu ta ba gane ba ani dan jam'iyyar pdp nake ina nake ina nan jam'iyyar pdp waɗannan da sun koma muna tare da su mun ka haɗa zaɓe sannan talakan da ya kada pdp 2015 shina nan in an kyauta mai an sani in ba a kyauta mai ba kuma an sani allah shi gwada mana 2019 lokacin gaskiya za ta halinta shi ma shugaban hukumar zaben jihar alhaji aliyu muhammad mera wanda shi ne jam'iyyar ta pdp ta fi zarga akan wannan batu shi ma ga abin da ya shaida wa murtala faruk sanyin na to ka san al'amuran mutane ko ba kawa kanka adalci ba sai ka kokari ka azama wani abinda an ka ba suwa da cewa za a yi closing on 26 har sha biyu na dare ka san wanda ya kawo eh da shida ga wata kenan eh eh 26 ga wata to ka baka kawo ba baka kawo complaint ɗinka ba sai sai biyu ga wata na wani wata da ya shigo wannan da muke ciki ka kawo to wa wa abbe adalci ba na'am suna cewa kamar ka a hukumar zaɓe ta kira shugaban jam'iyyar su ta nuna mishi cewa kamar an yi ƙarin sati guda ga ranar da za a ruhe yanzu shi kaɗai za mu kira mu ce mishi an ƙari ba duk communication inda mun duk abin communication din da mun kai da su tare da dukkan fati mun kai kuma a rubuce ba mu taba yi musu abu da baki ba ko mun kira su an zamna an yi meeting har da sa ranar da za a yi zaɓe tare da su an kai kuma sai da an kai botin ba mu mun ka kawo mun ka sa ranar kararra ba 'yan siyasa shugabannin siyasa su ma su koye da cewa abubuwan su za su yi adalci saboda mafi yawa dukkan abin da ake samu daga wajensu ne dukkan rikicin da ake samu su ne abba su adalci sai su laka masu mm. muna kira mun sha kira gare su da cewa dukkan wanda ya san da gaskiya yake ya hito ya nemi goyon bayan jama'a sannan ranar zaɓe kuma su sa agent su a kowace runwa su tabbatar da cewa a yi musu adalci in sun ka ga abin da ba daidai ba su gaya ma hukuma mun ba su dama mun tabbatar musu da haka nan. to da yake jam'iyyar ta zargi jam'iyya mai mulki murtala ya tattauna da shugaban jam'iyyar ta apc barista a tahiru macido shi ma ga nashi bayanin hukumar zaɓe ai hukuma ce mai cin gashin kansa sannan ai jam'iyyar apc jam'iyya ce kamar kowace jam'iyya idan kila sun saba wata doka ko wani makancin wannan aka ɗauki matakin ladabtar da su ai kaga ba laifin jam'iyyar apc ne ba duk mai son ya ga cewa doka ba ta ba to ya yi kokarin cewa bai ga ya taka doka ba ma'ana ina fahimce ka kuna zargin a wata doka da suka taka wanda ya sa aka ɗauka musu wannan matakin abin da ake magana shine an ba da lokacin da kowa ya bata cewa ya zama cewa ya bayar da sunayen 'yan takararsa kamin wannan ranar ta wuce wanda yake ita kuma har wannan ranar ta wuce su kai sunayen 'yan takararsu ba so wannan dokar ita ce ta kama su amma suna sun ce sun aika sunayen 'yan takararsu tun 'yan kwana biyu ko kwana uku kamin ma lokacin da ita hukumar ta sa sannan har yanzu da muke magana sun ce suna da kwararan shaidun cewa akwai har yanzu 'yan takarar kansila na jam'iyyar apc da har yanzu ba a kai ba ina so in baka tabbaci cewa ba wani dan takarar da ba mu kai ba list ɗaya muka yi ai ba raba muka yi ba leta ɗaya muka yi kwabarin leta ɗaya ciyamomi 21 kansiloli 225 gaba ɗaya muka kai su ina so in baka eh, tabbacin cewa akwai jam'iyya fiye da 20 da wani abu waɗanda duk sun kai suna 'yan takararsu hatta gwamnan jihar kebin alhaji atiku bagudu ya tofa albarkacin bakinsa game da wannan dambaruwar domin ko ga abin da yake cewa jam'iyyu na adawa suna da yawa kuma wadda wadda ta yi girma ita ce jam'iyyar pdp wadda kuma kowa ya sani kullum mutum na karanta ga jarida irin rigimar da ke cikin tsakanin jam'iyyar pdp don haka yana yiwa matsalar da suke fuskanta ta shahe su amma dai bugu da ƙari duk shugabannin da muka sani na shugabanninta na jiha na local government na ward duka ward mu 225 local government 21 ciyamomi na mulki ta da ciyamomin party duk sun dawo apc saboda ganin farin ciki abinda janar buhari yawa ƙasa da kuma ci gaban da aka samu ja don haka ban ma san su wane ne suka rage ba da za a yi jaya to daga jihar kebbi bari mu cilla jihar lagos inda saura 'yan kwanaki a gudanar da zaben ƙananan hukumomi kuma idan masu aure na biye da mu a ɗaya daga cikin shirin da muka gabatar muku mun gutsuro muku hirarrakin da wakilinmu baban gidan jibrin ya yi da wasu 'yan jam'iyyar nan guda biyu da suka yi fice waɗanda su ne kuma ake sa ran za su yi karan battan ƙarhe a wannan zaɓe na ƙananan hukumi a jihar Legas wato jam'iyyar PDP da APC yau ma mun sake koma kan wannan hirarrakin sai dai kuma akan wasu sabbin batutuwa ne ɗaya daga cikin waɗanda baban gida ya tattauna da su ko akwai honorable jibrin muhammad miringa kuma jigo ne a jam'iyyar ta pdp wanda babangida ya tambaye shi cewa karfa ya manta cewa sautari jam'iyyar da ke kan kargan mulki ita ce ke lakumin zaɓe domin ko ita ce jam'iyyar gwamna ko akwai wani shiri ne da ke ba su ƙwarin gwiwa cewa za su taɓuka wani abin a zo a gani musamman ma ganin yadda jam'iyyar ta su dare gida biyu sai ce ai ba haka batun yake ba canjin kenan dole a samu canji dole gwamnoni su ma su dawo su canza saboda wa'annan mutane da kake gani da ɗan jam'iyyar pdp da ɗan jam'iyyar apc duk 'yan ƙasa ne ba zai yiwu ba a ce kullum za a tafi bai daya a jam'iyya guda daya a'a su suke da karfin ino uh, mulki su suke da karfin police su suke da inec din ko kuma da lafek so da suka gaya musu shi za a yi idan aka ci gaba da yin haka wata rana za a ga babu daɗi saboda haka bai da amfani dole ne mu zo mu duba cewa hakika jam'iyya haka ta zaɓa ita demokradiyya haka ta gada shi yasa aka kawo jam'iyyu da yawa da dama mu especially a nan lagos akwai wani a shekara ta 2015 da bai samu ticket ba apc ya fushi sai ya tafi accord a mushi kuma ya ci zaɓe yanzu memba ne house of representative a abuja saboda haka a disam 2015 din akwai yan pdp da suka tsaya takara wajen su takwas a house of assembly sun ci cikin guda takwas suna a cikin majalisar jiha akwai guda shida a majalisar tarayya duk da cewa guda shida sun bari na majalisar jiha sun koma apc to wannan yana nuna cewa idan ma da ana yi to yanzu an samu canji kuma ana sa ido kuma za a duba kuma za a raka za a tsare kuma muna da kwarin gwiwa cewa za mu fito kuma za mu ci kuma za a ba mu haka kuma babangida ya ce wa umar adamu hassan jigwa jami'ar apc a jihar lagos din Ɗaya daga cikin shugabannin jami'ar APC ya ce jami'ar adawa ta PDP ta kwana da sanin cewa suna ne kawai za ta tsaya zaɓe amma komi ba za ta samu ba. Wannan ya sa Babangida ya ce masa kenan suna da niyyar gudanar da magudi a wannan zaɓen amma sai Haji Umar ya ce a'a ko kusa. A wannan ba gaskiya ba ne idan haka suke nubi to ya suka ci wasu kujeru a zaben 2015 a jihar Lagos. IPDP ta ci kujerun majalisar tarayya da kuma majalisar jihohi kuma an ba su wanda kuma hukumar zaɓe ta ƙasa inec ita ce ainihin ke da hurumin gudanar da wannan zaɓe ita ta gudanar da wannan zaɓe kuma zaɓen ya gudana lami lafiya suka ci zaɓe kuma aka ba su to haka zalika wannan ma insha allahu za a gudanar da zaɓe hukumar ainihin zaɓe ta jihar lasek ita ce za ta gudanar da wannan zaɓe ita hukumar lasek nan ta riga ta fito ta bayyana wa ga baki ɗaya 'yan siyasa da jam'iyyun da suke jihar lagos cewa insha Allah za ta gudanar da wannan zaɓe bisa gaskiya da adalci da kuma ainihin tabbatar da cewa duk wanda ya ci zaɓen nan tsakani da allah za a bashi. saboda haka idan mutum ya ga cewa shi bai shirya ba kuma yana hangen faduwa a gaba to tun daga yanzu zai fara korafi ya fara kuka ba don komai ba saboda ko don a tausaya masa amma shakka babu hukumar zaɓe ta jihar lagos ba ruwanta da ainihin magudin zaɓe ko kuma wanda ya ci ta hana shi saboda tarihi ya nuna a baya an ci zaɓe wasu siyasu sun ci zaɓe kuma an ba su saboda haka wannan ma ba zai zama daban ba da yardar allah amma ina dai tabbatar maka da cewa kawai suna ainihin kuwa ne bayan hari ko kuma suna ainihin fara korafi ne tun kafin ainihin ranar zaben saboda sun san cewa ba su da wani madafa ba su da kataɓus da za su aikata wannan shine gaskiyar magana To masu aure yau nan kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu a madadin wakilan namu da suka hada da Murtala Faruk Sanyin na da baban gida Jibrin da ma dukkan waɗanda aka ji su sai Cuba Hero Jodo ne da ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahotonmu na musamman a yi sauraro lafiya. wani taron al'umman kabilan ibo da 'yan arewacin najeriya da ya gudana garin maiduguri kenan kan wannan batu da ya zafi cikin 'yan makonnin nan na yan aware ko kuma fafutukar kafa yankin biafra da wasu 'yan kabilan ibon ke kirarin hakan da kuma wahalin da wasu 'yan arewacin najeriya suka wa 'yan kabilan ibon da settire nasu ya nasu su bar arewacin najeriya wanda hakan ya tada hankulan jama'a da dama kama daga 'yan kabilan ibon zuwa ma 'yan arewacin najeriya game da kokarin raba kawuna da irin wannan matakai ke kokarin yi a arewacin da ma kudancin kasar lokacin da ɗaya daga cikin shugaban 'yan kabilan ibon wato Nnamdi Kano ya soma kiraye-kirayen kafa yankin Biafran ko kuma raba Najeriya gida biyu wasu 'yan kabilar Ibo suka dinga janye kansu daga wannan kiraye-kiraye yayin da wasu 'yan arewacin kasar kuma suka bai wa 'yan kabilar Ibon wa'adin cewa su tare nasu ya nasu su koma yankin kabilan Ibon wanda hakan ya dinga haifar da martani kan martani daga dukkanin bangarorin biyu Sheikh Muhammad Gadede na daga cikin shugabannin kungiyar matasan arewacin kasar da kuma ya fito daga yankin jihar Borno wanda suka gudanar da wani taro na musamman da su da 'yan kabilan Ibon na kokarin ganin cewa sun dunkule wuri guda guda da kuma baiwa 'yan kabilan ibon tabbacin cewa ci gaba da zaman su a inda suke kuma su suna tare da 'yan kabilar ibon kowa da kowa ya san abin da kwanan ne ya faru a tsakanin biafra da 'yan northern abin hausa so a kai ne muka ga abin ba zai yiwu ba mu da su 'yan uwa ne tare muka soma wannan abin hausa da mu da inyamurin duk ɗaya ne tare muka zona an san abubuwan da ya faru kuskure ne ba wanda baya kuskure mu da su duk ɗaya ne mu zauna a ƙasa ɗaya mu abin da ya fi damin mu a nan kasa kawai a zauna lafiya shi muke so to me zaka ce game da kiraye kiraye da shi Nnamdi Kanu yake yi na kokarin kafa yankin Biafra kuma shi dan kabilar ibo ne mun san mun ji labarin Nnamdi Kanu ba dai mutumi ne shi na kudancin Najeriya amma kuma ibon ma ba duka bane suka bi shi shi ma tsohon dogarin shugaban kasar Najeriya da Sani Abacha wato Major Hamza al wanda Hamza Ji Hamza ya wakilta ya halarci wannan zama da gudanar da yan kabilan ibon a garin Maiduguri ka kuma abin da ke cewa eh kamar yadda ka sani shi Major Hamza al yana ta kokarin ya gaya. a haɗa mutanen kudu na kudu maso yamma da mutanen arewa akan wannan abu da ake ta fama da shi na rigima na rabuwar najeriya to shi mutum ne wanda kamar yadda kuka sani mutum ne mai son zaman lafiya mai son haɗin kai mai son cigaban najeriya to shi ne da aka samu gayyata daga youth na borno state to shi ne sai na zo a matsayin na wakilci. shi abin da ake so a ga an ci shine najeriya zaman lafiya da haɗin kai da ci gaban najeriya ganin cewa kusan dukkanin yankunan ƙasar nan akwai yan kabilan ibo ko wani tabbaci gwamnatin jihar borno za ta baiwa yan kabilan ibo game da ci gaba da kasancewansu a irin waɗannan yankuna tambayar kinan ne wa kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu na jihar borno alhaji usman zanna ga kuma abin da ke cewa mu mun sani cewa a borno muna tare da yan ibo da daɗewa saboda haka yau su suka kira mu suka aka ce to su fa ba sa cikin ah, wannan abun to muka kira su wani maganan biyafra wane ne ba sa ciki to shine muka ba su tabbacin cewa su yan uwanmu ne kuma insha Allah duk inda suke a kananan hukumomi wanda suke zama insha Allah za a tafi tare ba wani fargaba. Barista Obiara sun Sunwa shi ne mai baiwa kan kabilan Ibon shawara kan harkokin shari'a da kuma ya halarci wannan taro. Ga kuma irin bayanan da ya mun game da ci gaba da kasancewansu a arewacin kasar. Ya daidai muna jira a yi mana magana kuma Allah ya kawo ranar ta yau aka ce mana kar mu tafi koina mun murna sosai saboda mun san cewa notisin da aka bayar din da ker zai iya zama wani abu tun da bai zo ta bakin gwamnati ba to ai a constitution namu ma abun da ya je mu tare bai nuna iri wannan ba ya nuna kowa ya zauna kowane gari kowane kungiyar da yake so ya zauna bunsa ya yi kasuwansa ya yi ya samu zaman lafiyarsa saboda haka kun amince da kasancewa 'yan najeriya kenan me yasa ni a waje na a zoman borno ina da shekara 34 a borno to ina zan tafi a in ka ce bar borno ka ce maka doki ka wani ka gaya can dun ba abun da zai sa ni bar maiduguri lokacin da na ji magana dun ma yawanci wanda suna kira na zaman lawyer na ce musu ba zai yi ba saboda bai zo ta kungiyan constitution namu sai dai ko za a je constitution a gefe a ce ba amfani amma har za a bi constitution ba zancen notice a constitution ta ba mu dama a section 41 cewa kowa ya zo na duk garin da yake so shi ma mai alfarma shehun borno alhaji abubakar umar ibn galbe economy ya turo da sako ga yan kabilan ibo da ma yan arewacin najeriya ta bakin wakilin sa wato alhaji zan hassan boma ga kuma abin da ke cewa sako da nake da shi a kan taron da aka yi na yau na haɗin kai da kuma kira ga su kabilan igbo da suke mazauna a borno a kan ainihin kada zuciyarsu ya razana a kan wannan wa'adi da aka basu wanda bosfa ta zo ta shirya aka zo tare da shugabannin su muka zanna wato tare ne wanda ainihin na haɗin kai da kuma neman zaman lafiya najeriya ƙasa ce guda ɗaya al'umma kuma ɗaya ce saboda haka kana ibo kana hausa kana kanuri kana yoruba dukkan mu 'yan kasan nan ne wato rabe-rabe irin ta ainihin siyasa da kuma na kabila da wasu abubuwan nan ba zai kai mu ko ina ba saboda haka kira muke wa jama'a a haɗa kai a gina ƙasa a nemi zaman lafiya amma wannan ainihin kira da su matasa na ibo suka bara karkashin jagoranci kanu din nan wato ba abin da zai kai mu ga mafita ba ne abin da muke so a ƙasar nan shine a samu ainihin wanzuwa da ci gaba da zaman lafiya. To wai shin menene ma matsayin gwamnatin jihar Borno game da irin wannan cece kuce Tabbakin da ne wa gwamnan jihar Borno Honorable Kashif Tima wanda kwamishinan ma'aikatar shari'a barista Kakashe Wulawan ya wakilta ka kuma amsar da ya bani. A matsayin gwamnan jihar Borno da kuma gwamnatin Borno akan wannan batu shine mu bamu goyi bayan wannan kira da aka yi wa inyamurai su bar arewacin ƙasar nan ba muna so mu tabbatar wa inyamurai da duk wani kabilu da suke jihar borno da gwamnatin jihar borno a shirye take domin ta kare su da dukiyansu rayukansu da dukiyansu su 'yan najeriya ne kuma kundin tsarin mulkin kasar nan ta ba su daman su zauna su sayi gidaje ko kuma su yi kasuwanci su ba tare da wani ya tozarta musu ba saboda haka mu muna nan a shirye muke domin mu zauna lafiya da wayannan mutane da muka zauna tun da can da su kuma dokan kasa ya ba su dama su zauna so ba ma tare da wannan korafi da su bar arewacin kasar nan sai dai duk da irin wannan yunkuri na shugabanni da kuma kungiyoyi na kokarin ci gaba da dunkulewa wuri guda a wasu bangarorin kuma ana ci gaba da samun kiraye-kiraye ne na kafa yankin biafra yayin da hakan ke ci gaba da harzuka wasu arewacin kasar ki hada wasu shugabanni da ke nuni da cewa lokaci yayi da kowa zai kama gabansa hakan nan sai dai a kasar mafi yawan 'yan najeriya da ma masu rike da madafan iko ba su goyi bayan irin waɗannan kiraye-kirayen ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. Muryar Amurka daga nan Washington DC. we go chant, yeah. Chant songs of praises to the Lord. Chant, chant, yes, chant songs of praises to the man. Oh, we go chant, yeah. Chant songs of praises to the Lord. people. Madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda. inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.